بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله عباد الله والأمة الإسلامية اليوم تتطلع إلى نصر عادل يرفع عنها الكل والمراد الذي تزربلت به والأمة بحاجة إلى نصر ينقلها من الدركات الثاني فلا بد من الصبر في جميع انواعه الثلاث قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وعابدوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وفي حديث حفظ العلمى وترجمان القران عبد الله بن عباس يقول فيه النبي باب النظر الاختلاف وعدم الاختلاف فيجب على الأمة التكافؤ وعدم الله تعالى والجوا إليه والتوكل إليه بالدعاء مع الأخذ بالأسباب فالتوكل على الله مع إعداد القوة من أعظم أوامر النذر يقول الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم أيضا عباد الله التقوى الخالد تقوى الله تعالى وما أدراك ما التقوى هي أن نعمل جميعا بطاعة الله بفضلكم وإياكم أن اتقوا الله ووعد الله تعالى المتقين بالمخلد من كل ضيق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مسجد حتى يدعو بهؤلاء الدعوات وماذا يقول؟ كان النبي صلى الله موت هؤلاء إذا عباد الله أوصيكم ونفسي تقوى الله تعالى والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك على توفيقه وامتنانه عباد الله فنحن اليوم في الجمعة الأخيرة من شهر جماد الأولى فعلى كل مسلم أن يستقبل الصادق بإذن الله تعالى بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشهر الجديد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته دعاءه يبي بكلام على وهو اللهم أجله علينا اللهم أجله علينا بالأمن والإيمان فالأمة بحاجة إلى الإيمان وبحاجة أيضا إلى الأمن والاستقرار اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق والأمة بحاجة إلى السلامة من المصائب والبلايا والأمة أيضا بحاجة إلى التوفيق والتوفيق بما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم ولأنك فتك ألا بإجمال لذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين حتى أن الله بجمع ربك يسير مكان المؤمنين ومقولية تبتك الله بجمع ربك التي سوى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا لذلك أن بجمع ربك علينا سير مكان المؤمنين da kuma wanda suka imani a cikin wannan rayuwa ta duniya da duka abin suna suna mana cewa la shakka da buƙatar mu gyara imanin mu da Allah da jima ɗauka ira da mutum Allah tabbata da wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake addu'a da cewa wa ala man adana ya Allah ka ba mu nasara akan suke da mu lallai al'ummar musulunci a yau kana da buƙatar nasara da gaggawa Nasara da zai ɗaukace maka ƙasƙanci da suke fama da shi Nasara da zai ɗaukace maka rigar ƙasƙanci da ya nuna da wani al'umma al'umma suna buƙatar nasara da zai cire ka da darakati ila daraka da ƙasƙanci zuwa ɗaukaka daraja kan daraja kuma har yanzu al'umma suna da buƙatar nasara لكن دعوة مثل الوكرة لها وببعض المسارة شيء أنت تكريم أبدا لكبار وكرة إن ينصركم الله فلا ظالب لكم للي أنت يطاق لسارة تباقوا بإذن في لسارة أما إن ينصركم إن ألا يتعبدكم ألا لكبار وكرة فعلكم فمن الذي ينصركم من بعد وواجهة بعض المسارة بيان الله وعلى الظالم من يتوقفني مؤمنون dogara Allah bai gama da kuka mu mene dogara mana idan mun dogara ga Allah ya Allah bai gama da kuka ba mu da sanaci bayan Allah samun nasara tana da asba akwai wata kuma daban-daban a cikin wannan kuma ta mu zamu takaita akan abubuwan da kuka yi ne da ta Alamar farko mafi na farko na samun nasara imani da Allah mai girma da wannan abinda kowa da ya sani Allah ne kuma ka kuka ya yi alƙawari ga mu'minai zai aka za muku Allah ya alƙawari ga mu'minai Allah ne kuma ka kuka zai taimaka muku kuma Allah ne kuma ka kuka ya alƙawari duk wanda suke ka addanci Allah ne kuma ka kuka zai kawo ƙarshen su wani ƙarar zaman ko da lokaci ya yi kan mu'minai to amma kuma yana da buƙatar mu kyau kyautata imanin mu ga Allah mu kasance mu'minai na gaske mu kasance mu musulman gaskiya Allah bai gima da kuka ce wa kana nasrul mu'minin hakki ne Allah da kuka ya taimaka wa to kuma ya mu'minin da Allah da ya ce zai mu da ce wa kana nasrul mu'minin to ka zama mu'mini ba a yi da kwana daya kwana biyu ba in zama mu'mini ba wai magana ce ta baki ba ba wai ado ne a cikin ba yaya mu'minai suke daga cikin manyan manyan alamomin mu'minai biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah idan mun tabbatar da imani to Allah bai yi mana baka ba mu nasara cikin da ya ba Allah bai yi mana baka man saba Allah saba Allah sallallahu alaihi bayyaniya to kaga muna san Allah ya ba mu nasara dole sai mun dawo kan abin da Allah bai yi mana baka yi sun dawo kan abin da manzon Allah ya fasa za su da shi su mu'minin da Allah mai rima da kanka ya ba su nasara ko zai ba su nasara su ne da Allah ya tabbata su da cewa idan ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum al-muflihun abu sani ko kan mu'minai in an kira zuwa ga Allah in an kira zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake hukunci tsakankaninsu inda mumini ne zai ce samina wa amana mun ji kuma mun yi biyayya Allah ta wulani ka humar musulmun su kirwa yana zuwa su fi nasara kaga sai ne addu'a Allah wa zayyina bi dinil iman wa ja'alna hudatan muhtadin ya ta tsawa kan da awakan da imani kuma ka sai ya mushi da yiwa mushi da wannan kenan ko musulunci tana da buƙatar al-du'a kowa ya san yadda yake mai ɗaki in zai ne ke mai to kai za ka yi tashin cewa kana da rauni imanin kuri kaza kuri kaza kuri kaza to yi kokari ka gyara ni ma zan iya gane cewa yana da rauni imanin kuri kaza kuri kaza kuri kaza to ni ma yi kokari gyara dukkan mu yi kokari mu gyara da shi ke nan sai mu fara cikin fadin Allah mai nima ɗaukaka wa kana da alaina nasrul mu'minin amma mun san imanin da muke da shi dan kankanin nan ba mu iya kokarin gyara shi ba kuma ba shi ya tsufa ya kuma ya tsofe to waga da wasu sun mace to sun ma kuma me za ka yi da shi sai a zubar da shi to za ka samu mafi cikin imanin namu in ka kuma ba ka fiki ba tilo duk wani kiran da aka ce ya yi wallafi na amaru to kiran ma ka shiga ma ba ta ba kai mana ko da ka hada ke za ka yi kaɗai ga ma kuma ka faɗa ba ba zai shiga zuciyarka ba ba zai shiga kaɗai ba يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فتجزموني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فتجزموا ألا يكاد لا يعفاك تامو لداكم من أكيد لدخولهم ألا الذي ما يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل لكن تامو أنا سنتوكي ونمتونا كان يقدر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لكثروا أنك الله بل شرك الله يا أيها الذين قل الذين آمنوا كثروا إني باب شاهد إيماني لا كثروا بغير الإيمان dole ne kowa shi ya san kudin da yake da raunin imani kowa ya gyara insha Allah sai Allah ya zai kawo kuka gyara wannan amurin farko imani mabudi ne na samun التي وكان حقا علينا نصر المؤمنين سورة سورة من من بركتين ألا كجمع ربك على الزفة دابو ولكن من قوة سورة مؤمنين بإذن الله تعالى لا ذلك. دليل النبي الله وسلم الصبر حقوي لكن كان لم يحقوي الصبر على طاعة الله أكمل يدي على الله الصبر عن معصية الله mutum yi abu ya bar kan barin sabon Allah sannan na uku shi ne a asabu ala abada da mutum yi hakuri a kan kaddara Allah to kaga asabu ala ta'atilla dole sai mun jajirce mun yi hakuri a kan biyayya da Allah a wannan hakuri zai shiga karkashin imani duk abin da Allah zai kira ku ne ya yi wanda zai da ku yi kaza ko kan yi kaza ku dole sai mun yi hakuri a kan العفو عما أطيع الله من أقول أكن جسنا أو أنا لأن كدوما ما في وقت من زمن يقولنا saƙon Allah ga tana hangarinmu saƙon Allah ga tana gida da jinmu Allah ga tana cikin kasuwarinmu saƙon Allah ga tana gurin manya ƙanana mazabata Ku kaga kowa ya san shi ma da ke Allah to dole ne hakuri Allah da kuma ni gaggawa gaskata dokokin Allah don haka ne kuma kuka ce ya yi wallabi na amanu biyu ya yi wanda ku imani ku yi haƙuri wa tsabiru ku yi juriya wa rabiru ku yi zama libati wa taɓullah ku kuma ku yi tsoron Allah in kun ji tsoron Allah kun yi haƙuri kun yi imani la'allakum tuflihun za ku fi nasara wannan ya ce ma cikin masu lari ibn abbas abu da kuma wasu zumanin ƙwa'an in manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai wa'alam أن النصر مع الصبر فإن لم ينجي وحا نفر أعتبر سوى إنها لا أقول إذا أن أقول إن الله أقول مثلا إن بعض أقول ما نفر لا تتعوى وأنا أقول لك muna da imani da za mu ba abu na biyu ne hakuri abu na uku ne a cikin gida haɗuwa kalmomin mu mutu da shi a haɗe mu da gari

insha Allah ba su samu nasara amma matakan wannan rabu cikin mutum shi ke da wannan ko hanyar nasarar ba mu kama dole Allah a ya mana ke cewa ku kuma wa ku lahu kuma Allah ke yi kuma wannan Allah kuma sai da yiya wala tanazaru kada ku yi to kaga jariyin da ka hanya ce za a wucewa ga ba kuma ne da an yi hakuri da an yi jariyar ibn Allah ta'ala sai ka tafi mutum da ومن ثم حدث جاهلية التي وتبشر ومنها بليغ يخرج يكتب ببالي واسجدوا ألا يؤمنوا kaga wannan hakuri kenan ki kwace wajen zamu da tsari wasbiru fi hakuri inna allaha ma as to domin lalle lalle Allah yana eh, tare da masu hakuri kaga wani rashin hakuri da kuma tsada a wadatar zuci to sai kai al'ummar ke baro musamman akwai kuɗi musiba ce ba ga kuɗi yana da shi zafi mai kwanci ya kuɗi da wannan mushi sai ya afka shi sai dan sai kasance ya sayar da umarci ko kuma ya sai da wasu wasbiru da dukkan yau nau'in hakuri da ba inna allaha ma'a sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri wannan abu da uku kenan abu na hudu dogaro ga Allah ko ka san menene dogaro ga Allah dogaro ga Allah shi ne al-i'timadu ala Allah ta'ala shi ne daga kamar da magana a wata dogara ga Allah mai jima da baka kuma ka koma ga shi ka kaskantar da kai gare shi in sha Allah mun samu dogaro ga Allah to Allah mai jima da baka zai ba ku nasara amma dogaro ga Allah sai ka tafi bi ma'anar kalma dogaro ga A shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi da Umar in za ka mu dogara ga Allah sannan dogaro ga shi ولعل هذا الشعب كما يجي أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى بقوم يحكمه هو من يجب الله الجنة إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن أن أباه نزرع تبارك والخير في نزرع وأما بعد إذا أن أكابته أن لم يجمع هنا فمن الذي ينظره من مال ومن أن واجب ونزرع وجعل في حج نزرع إن وعلى الله فليتوكل المؤمنون da Allah ko ne su dogara kaga dogaro ga Allah ke nan aikin mu ne wanda Allah ne jima da kuka ce wa fiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa idza azamta fa tawakkal ala Allah in kai azama to ka dogara ga Allah domin lalle Allah yana kan masu dogaro ne to kaga mu ne alfahari da yawa domin wannan kosa akwai ma sun yi an gwada kuma ba ga cewa ya daidai ba alfahari da yawa ai ana da yawa ai ana da kaza wannan in muka koma muna yin wannan to ka wa yau ma ne to kaga su ma da guda ne su ma imani complete imani kenan ba mu kuma a cikin akwai muminai a cikin kuma akwai wanda sai a hankali abu na hudu kenan abu na biyar tsoron Allah ko me sanar da kai ne tsoron Allah tsoron Allah babban injiniya ne ya samu kasara fi da Allah tsoron Allah kai da Najeriya shi ne mu kasance dukkan mu muna biyayya ga Allah an na'amala bi ta'atillah mu kasance masu biyayya ga Allah akan Allah ya umarce mu sannan muna fatan samun ladan Allah wannan bangare da farko kenan mu kasance masu biyayya ga Allah sannan abu na biyu kuma a cikin tsoron Allah wa annatu kama asiyat Allah mu bar dukkan jinsin sabon Allah a ƙasar Najeriya da ya san tuwa da rashin bin doka da oda komai an ka waɗannan jeriya ta ruka ne to dole sai mun ga cewa wannan sabon Allah wa annabu ka ma'asiyat Allah mu bar sabon Allah mazan mu bar sabon Allah matan mu bar sabon Allah manyan mu bar sabon Allah kananan mu bar sabon Allah sadakawa cikin mu bar sabon Allah mawadata a cikin mu bar sabon Allah masu murani a cikin mu bar sabon Allah wa ake shugabanta ma duka kowa ya bar sabon Allah to kaga kenan in muka samu wannan tsoron Allah in Allah shi ke da Allah fitattun da muke fama da su Allah ne a ba da baka zai gusar mana wa annabu kama asiyan Allah ala qawmin Allah na fasu bi Allah da wannan malik ibn habib da shi ta da yake cewa idan wa'atin fitna fa'timuha bi shaqwa idan ta kawo to kace wannan mutum suna da tsoron Allah وتذكر من تلك تقواتك تقوانا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله فجوت ورد الله وأن كما معصية الله على نور من الله تقاض إقار الله ولأن التقوات إذا توفي ألا ومن لم ألا صلى الله عليه وسلم تقوى إذا توفي ألا ومؤمنين تقوى إذا توفي ألا ومكانين تقوان تكي وفيا ألا لنفرقوا لقوة لقوة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إذا كنت تقول القرآن ألا تأتي فلا وفيا ألا يكفي سنانا في القرآن وفيا من ذا ألا صلى الله عليه وسلم سنانا بل ما نعرفه في يوم من ذا ألا صلى الله عليه وسلم ذات الفيل فسأبيت أو بنا قال أوصيكم بتقوى الله wajen ina musu wasiya da tsoron Allah da jima wata idan muka samu tsoron Allah shi ke Allah gara kawai a kan cewa zai ba mu mafita da kirkin da ya wa man ya lahu makhraja duk wanda ya tsoron Allah to Allah zai ba shi mafita to ba ke nan yanzu ga fili ga mai doki yanzu mu ake bukata mu ji Allah in muka yi tsoron Allah shi ne nan da Allah ya ba mu mafita da kirkin da ya amma matakar ni ban gyara ba kai ma baka gyara ba to zai zama gyaran zai masa wahala domin tsoron Allah jama'a bi izinin ta'ala kusan Allah ayyuka ba kaga wasu yamma Allah ba za ta taba ka ji tsoron Allah duk gurin da kake kai ma ka ji ne ka ji Allah duk gurin da kake kai dan kasuwa ne kusan Allah ayyuka ba ko kai wani ne kusan Allah ayyuka ba to dai kana ne ka samu Allah da jima da kuka yana ba ka mutunta a cikin dukkan al'amuran da kasance sai ta ba ga al'amarin da kida muna san Allah ya taimaka mana idan ke to taimaka ma addinin Allah mu taimaka ma addinin Allah qawlan wa i'tiqadan wa amalan wa da'wa da hanyar kadunmu kuma shi ne kuma ce na taimaka ma addinin Allah kudin kudin ce kudin tawon mu aqidar mu kasance tana taimaka ma addinin Allah aikin mai kasance na taimaka wa addinin Allah da'awar mu ma ta kasance tana taimaka wa addinin Allah idan muka samu wannan Allah ya kira masu imani ya ku masu imani ya yi wallafi na amanu in tanzuru Allah in kun taimaka wa addinin Allah to aljaza'u min jinsil amal Allah bai kuma da kuka shi ma sai ya taimaka musu wannan kenan in ka kuma taimaka wa addinin Allah ba wai Allah za ka taimaka wa addinin Allah ta dalilin ƙarfin da Allah ya baka ka taimaka ma addinin Allah ta mukamin da Allah bai girma da kuka baka ka taimaka ma addinin Allah da ilimin da Allah bai girma da kuka baka karfin da Allah ya baka ka duk abin da Allah ya baka kai kokari ka taimaka ma addinin Allah kai ma sai Allah bai girma da kuka ya taimaka maka kana da hali to za ka a cikin zuciyarka ka dinga kirkire wani ka so mai tsoka don taimaka ma gajiyayyu taimaka ma zaurawa taimakawa miskinai taimakawa marayu taimakawa marasa lafiya da wannan babu wani ko babu wata jimma da za ta zo ba sai sai ka samu masu neman taimako Allah ya wani wani taimako ka samu ya zo kaɗan wani lokaci kuma taimako ya zo da yawa wani lokacin kan birnin ne wani lokacin taimakon kuma dubu ɗari na zani wani lokacin taimakon yana zuwa har miliyan irin taimakon da ake kuma mana a shi a nan masallaci to kaga nan duka yana da bukatar mu jama'a ya kasance ana iya ba da wani kaso mafi koga ga addinin Allah mai jima a kaka shi kanki masallaci mai kasance ya tsaye da kai domin masallacin yana yawa ba zai iya tsaye kai ba saboda taimakon da ake samu taimakon da samu ba ya iya isa to wani masallaci da aka samu ya fi ƙarfin kudin da ake bayarwa da sadaka Bulan duka bangaren sadakoki a kan ba su sosai a ka taimaka ma addinin Allah kai ma sai Allah da jima da kuka taimaka mana. Marasa lafiya a cikin asibitoci dole ban san ko wannan masallaci ne na ne daukan dawainiyar wani su daga cikin wanda suke kwanta a asibitita. A ce ƙarshen wannan wanda aka za mu sai a zuwa suwaye suke fama da